Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio Masu taron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. shirin muhawarar studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta da kullum tare ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyoyi 46 a cikin jihohi guda takwas na ƙasar nijar da kuma gidan talabijin shida a birnin yamai biyar da kuma daya a damagaram haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen studio kalangu a kan yanar gizo sannan kuma kuna iya ku same su akan whatsapp akan facebook da kuma kan twitter mata a cikin hukumomi kasar niger ya ya kamata bunƙasa yawan su a bangaren mukammai shine maudu'in da za mu tattauna a kan shi a wannan maraicen a kasar niger batun damawa da ɗiya mata cikin hukumomi na ci gaba da kawo cece kuce a fannoni daban-daban musamman ma idan aka duba irin gwagwarmayar da aka sha domin a dama da ɗiya mata wanda ta hada da amfani da wasu yarjejuni da kuma kasar niger ta amince ma da kuma yin aiki da su Kasancewar ɗiya mata a cikin mukammai gwamnatin ƙasar Nijar ta soma ne tun a shekara ta 1987. Matan ƙasar Nijar sun halarci kujerun majalisar dokokin ƙasa tare da 'yan majalisa a karo na farko a shekara ta 1989. tun daga wannan lokacin mata ke ci gaba da kokari don ganin cewa adadin nasu ya bunƙasa a cikin manyan ma'aikatun gwamnati da dalilin da yasa kenan matan ke ci gaba da nuna kwazo wajen ɗaukar horo a fannoni daban-daban musamman ma a ɓangaren siyasa da sauransu me yasa mata da dama sun samu horo a bangaren siyasa amma kuma kalilan ne ke da matsayi a cikin ma'aikacin gwamnati wani irin ƙoƙari ne ya kamata mata masu matsayi su yi don a bunƙasa matsayin mata a cikin mukamai a ƙasar niger wani kallo ne mata ke ma kokarin da ƙungiyoyin mata ke cikin yi don bunƙasa al'amarin dama ɗaya mata a cikin ma'aikatun gwamnati menene abin yi don a ƙara ƙarfafa al'amuran zamantakewa tsakanin matan wani irin hanyoyi ne kuke ganin cewa idan an bi su za a cimma gurin da ake bukata wato adadin mata ya karu a cikin manyan ma'aikatun gwamnati domin samun amsoshin wannan tambayoyin da ma'aikatar za su biyo baya ya samu kagayyato muku a nan cikin ɗakin magana wato na studio kalangu muna tare da uwar gidan sarmai cewa da halima wadda take wakiliya ce ta kungiyar kungafin barka ku da zuwa hajiya barka ka dai muna tare da uwar gidan mutari cewa da maryam kalu shugaba ta kungiya wadda ake ce ma maryam mata barka da zuwa hajiya muna tare da uwar gidan sadu hawa wadda take a ma'aikatar ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kuma kariyar ƙananan yara barka da zuwa barka ka dai sannu madalla bakin mu da karbi goron gayyata na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatan alheri madalla za mu soma muhawarar tamu tare da ku wato wal gidan sadu hawa ta ma'aikatar ministan da ke kula da cigaban ɗiya mata da kariyar yara shin a ina aka kwana a game da matsayin ɗiya mata a cikin manyan ma'aikatu a ƙasar niger yau matsayin ɗiya mata a niger sai in cewa mun ci gaba a cikin 'yan majalisar dokoki cikin depute dari da saba'in da daya muda da mace ashirin da tara a cikin gwamnati cikin minista 42 muna da mace bakwai a cikin kwansaye cikin 3,700 muna da kwansaye 630 mata a cikin kujera na wanda ake na da mutum cikin al'umma dubu da dari biyar da ashirin da biyar muna da mata dari da saba'in da takwas to muna da mace uku wanda suke gaban siyasa a bangaren firefe muna da mata biyu cikin firefe 36 to sai mu cewa muna nan ga cin gaba tun da da ba mu samu wanga dimma ba ba a samu wannan adadin ba ba a samu wannan adadin ba da kuma a yau inda mun ka tashi wanga bananga mun samu an ka ke an so ba a so ba sai mun samu insha Allah depute mata ashirin da biyar cikin kashin dari mhm. kuma a cikin kujera wanda ake zaben mutum a nan kujera wanda ake na da mutum sai an ba mu mu wanda yake zuwa kaman mata talatin biskan kashi dari a yau sai in ce muna nan ga cin gaba. Uhm, uhm, uhm. To shin wannan adadin da kuka bamu kama ana iya cewa wani irin kokari ne su mata shugabanni suke yi don ya zamanto matan adadin nasu ya ƙara bunƙasa a bangaren na wato matsayi. Kokarin da mata shugabanni ke yi suna nan ga waye ma mata kai suna ba su horo yadda ya kamata za su aje takararsu kuma suna suna rake su suna kama musu suya ne ake cikin suna su suna mhm. ba su labari sosai mhm. wanda ya kamata su bunkasa su aje takararsu kuma yanzu su matan suna mai da niyya a ganin ku wannan jan kunnen da ake musu da ake musu kamar sun karbe shi suna ba da himma sosai gurin aje takarar tasu a mata sun ba da niyya sun ba da niyya sosai saboda kahin su aje takara tun cikin aro lamancin tun cikin su ta su lokacin da ake rubuta su lokacin da ake rubuta su ma mhm. mata su yi maza yawa bisa rubutuncin kuma ko ina duk wani fakti muna nan ga gani mata sun aje takaransu da dama mhm. sun taka bani kai mata sun tashi madalla mun sake dawowa kan ku gida wato hawa mu koma bangaren naku gidan mu tare maryama kalu ta kungiyar muryar mata shin kungiyar murnar mata me ake nufi da haka to murnan mata dai ong ce kungiya ce mai zaman kanta kungiya ce mai zaman kanta mai taya 'yan mata da mata wanda suka samu horon makaranta ko kuma suka hita da wuri daga mhm. makaranta su samu aikin yi na sana'an hannu saboda su ceci kansu da kansu mhm. shi ne ma'anan murnan mata ko muna ba su horo bisa kan 'ya'yan da za su yi su tallabi aikin gida da na waje saboda kun san an ce mace an ce gida mhm. kenan suna samun horo suna iya sana'ansu ba tare da sai sun hita ba mhm, mhm. tunda mun san da yawanci duka mata ko 'yan mata suna da yawa wanda sun ta yi karatun amma sun hita da wuri wasu ko ba su ma samu tahiyan ba kenan mu sana'ar da muke koya musu na kan mace ta zama haka kurun babu aikin yi ne to baya ga wannan kuna cikin matan da suke ba mata horo suke wayar musu da kai a bangaren cewa su kokari a dama da su a cikin fannin siyasa da nan ne ake samu har kai ga samun wani matsayi da wani mukami a cikin ma'aikatu? kamar a wannan bangaren wacce rawa kuke takawa Eh to muna kawo gudunmuwa saboda an ce murnan mata dai saboda mace ta zama kullum cikin nishaɗi da kwarin rai. In an ce a zama ko cikin nishaɗi sai mutum ya tashi da kanshi. Eh, mun san a cikin Nijar in aka ɗauka gaba ɗaya birni da ƙauye mata dai nurori na kaman lissahi sun gwadi mata muhim maza yawa. Mm-hmm. Kenan tunda mata muhim maza yawa. dole ne a gwada ma mata hanyoyin da za su bi tun da su samu su kwato 'yancinsu da kansu shi kuma ka kwato 'yancinka sai kai da kanka ka gwadi abin da kake iya yi kabin wani ya kama ka gudunmuwa do shi ne ya samu abin da muke tallahawa mata bisa kan wannan horon su tashi da kansu da kansu su gwadi sun iya sai ka gwadi naka me ka iya yi in mata suna kama ma mata mhm. ba a zo ma wani zancen da kawai kowace ta ci gaba ne aka ce hannu biyu suke kama juna haka da ne madalla mun sake dawowa wurin ki wato maryama mu koma a bangaren naku cewa da gidan sirmai hajiya halima ta kungiyar kongafin shin ko za ku iya bamu takaitaccen tarihin kungiyar ta kongafin lokacin da aka buɗa ta dalilai da kuma abubuwan da suke yi To assalamu alaikum. Wa alaikum Radio Kalangu munan nan gida ne. Radio Kalangu kwarai ko hajiya. Masha Allah to muna muku godiya kuma muna ƙara muku himma da irin ƙoƙarin da kuke badawa na faɗakar da mutane na waye ma mutane kai kuma na haɗin kan al'umma. kuma a gaskiya kuna ba da kokari wajen janyo hankulan mutane a zamna lahiya a samu lahiya cikin ƙasa to irin waɗannan mahaurori suna ƙara mu sosai kwangafen gamamme ƙungiya ce ƙungiyoyi ne na mata fiye da hamsin da suka gamu su kai wani gungu guda yanzu an samu kamar kimanin shekara talatin to kun san aka ce tahiya a watsi batta karko a ƙarshen ta za a gamu da barudu da guda guda guda ya ɗauke har ya hallaka mutane mhm. sai muka ga sai mun haɗa ƙarhi da ƙarhi sannan komi zai ta daidai mhm. mata aka gama ƙarhi da ƙarhi aka yi wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya kwangafen kuma ana tahiya tare duk komi ma shawarar mu tare duk wani abin aka yi ana yi za a zo a gamu nan da nan a ajiye matsala kuma a samu hanyoyi da za a yi a ciyo kan matsalar nan tare Masha Allah. Shin a game da inganta matsayin na mata a cikin ma'aikatu na ƙasa wani irin ƙoƙari ne kuke yi? To, na farko dai kin gani muna faɗakar da mata. Mhm. Ana waye musu kai, muna ba su horo bisa kan sai ka samu gishin kanka in lalle kanka bai waye ba akwai matsala to cikin wannan tahiya ake kin ga duk wannan koko ana yin ta yarinya ko ta samu ta shiga lakwal mhm. muna kokari ta yi ta samu ta idare ta samu inda ma za ta samu dai ta samu matsayin da za ta rike kanta ta ji ta samu dai birevi ka samu birevi kana iya ka samu ka je ko wata economal ko wata equal ta horar eh, ma'aikatan kiwon layi kenan daga nan kinga ta samu wani buɗi wannan kokari akwai ƙungiyoyi masu yin shi kuma ta bangaren yaƙi da jahilci akwai ƙungiyoyi masu koya ma mata karatu da rubutu su samu ko suna cikin tahiya ko suna cikin wanayi ko ka je likita ba sai ka tsaya kana tambaye tambaye ba ka iya karanta abin da ke rubuce kin ganin ma hudda kai ne kwangafen ana aiki tukuru <laughs> bisa kan mata su samu matsayi kuma alhamdulillah bana bana kai mata sun hudu ko a wajen rubuta kai cikin rijista cikin kashi ɗari hamsin da biyar mata ne kuma muna jan kokari mata su kama ma juna ciwon mace sai mace yau me yasa matsalolin mu dewa an kasa sanin su an kasa bayyana su bare ma a ciwo kanun su mm-hmm, mm-hmm. saboda ba mu mata da yawa a majalisa kuma wanda kenan ba su da karhin su ko an ce za a yi zabe kada su za a yi kenan mata a hutu a kama mu juna tunda anan shugaban kasa kin gani Allah bai ba aka samu mace da ta takara da an samu mace da ta takara fata ɗaya za ta yi kayi to yanzu hajiya halima eh. kamar kuna iya ku shaida mana mine ne yasa aka samu mace za ta yi takara ai an taba samu an taba samu mhm. ai kun ga yanda akai kin san mu muna da al'adun suna da ƙarfi addinin mu yana da ƙarfi to mu matan da suka huto ta wannan fannin aka aka sa su a ragaya in ba nan an ɗauki ba hanya ta addini a gaskiya ba iya kada su mata ne masu hazaƙa masu mutunci mata ne wanda yau kai mutane 'yan nijama ina tsammani har sun yi da na sani da ba su ɗauke su ba da a yau an yi nisa in da mace ce Allah wani ce ce ku ce ba a yi shi ba a nisha da ana komi cikin kwanciyar hankali amma to kin ga tahiya ta yi tahiya masu kai da zahi 'yan rigima kin gani yau gari ya waye menene ga adawa ga masu mulki kullum ana kwataɓi kin gani irin wannan yana dan tada hankalinmu mhm. amma inda da mace da an kawo ruwan sanyi a ciki amma kai wajen kwansaye wajen yan majalisa masha Allah mata sun hutu kuma muna nan mu ma muna dawa musu muna bi wuri wuri muna ba su horo madalla mun gode sosai halima mun sake dawowa kanku mu koma a wato bangaren naku uwar gidan sadu cewa da hawa ta ma'aikatar ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar kananan yara yanzu kamar a matsayinku na wadda take a cikin ma'aikata ta gwamnati shin ya ne zamantakewar taku take tsakaninku da maza da kuke aiki tare da su ana to abin da ya shahi zamantakewa namu mata tsakaninmu da maza mu dai nan ministarkin kulawa da mata sai dai in ke alhamdulillah mu wuri mu ba matsala amma ba don wuri mu ba bai da matsala ba zan ce ko ina hakanan ne wallahi muna da labari akwai ma'aikata masu dama wanda zamantakewansu tsakanin mata da maza wallahi ana nan gayi abun da bai kamata ba ana, ana muzuguna musu kuma ana cin zarafinsu wannan kuma muna so mu yi kokowa da wannan mu rushe shi kamar wani irin shawaru ne ke gare ku zuwa ga sauran matan da suke fuskanta irin wannan matsalolin to shawarwari da ke gare mu buska mhm. wa'annan mata mhm. wanda suke fuskanta wa'annan matsaloli shawarwari da an gare mu muna so duk wanda an kamu zuguna ma kai ya shiru ya huto ya huto ya tayi akwai wurare da an ka hudda inda ake saurari kukansu su huto su tai su gayya abin da an yi musu don wa'anda sun kamu zuguna musu nan a dauki doka bisa kansu zan dawo a bangaren na halima kamar a matsayin kuku na kungiya wadda take fafutuka kan kare hakokin mata irin wannan tana faruwa tana sa matan su sare ga neman matsayi a bangaren manyan ma'aikatu inda zai kamata su yi aiki don su ceto kamar da ce ciwon mace sai ɗaya mace kamar idan irin haka kin ta samu wani irin tsokaci zai kuma bisa wannan to kin gani ni zan baki misali mhm. ma'aikatar da nake ciki babban manajar dj ke mace ce mhm. na ƙasar ita maza ne akwai mace a ciki amma ita macen sai suka janyo ta wajen su don su musguna ma ita waccan sai ya zamanto a suka yi ɗan gungu ana mata il adawa alhali bori guda ne ake ma duka dai ma'aikata guda ce ba wani abin gaba sai dai a ce kai wannan daraktan kaza kai wannan kuma halo daga can bisan ku akwai wanda shi yana nan shi ne zai daidaita komi da komi tsakanin ku mhm. to kin gani inda mace ce ce mai sarewa da tuni ta bar wurin ma amma sai ya zama to wannan zaruma ce sosai tana ba da kokari ita ma da hanyar da suka hito mata ta sai ita ma ta hanyar da za ta yi ita ma ta hito musu mhm. kuma a tahiyar da aiki amma wani wuri sai ke ga macen kawai in ta gama abin bai yayi sai ya zamanto ta fasa zuwa aiki yau ta je gobe ba ta zuwa jibe hal a gane da ya bata yawan zuwa aiki hal wani bi a hudda ta to yanzu wannan ya kare saboda mata suna zawa wurin mu za mu saurare su zan mu hira da su mu ba su hanyoyi mu kwatanta musu alamomi wanda lalle in ka gani abin zai zo gare ka ga yadda za ka yi ka goce kuma hal in abin ya zo gare ka ga yadda za ka yi ka ciwo kanshi wannan basira Allah ya ba mu ita saboda kin ga al'adunmu suna sa wa'ansu abubuwa cin zarafi ne ma kuma tauyewa ne ga, mata me sai a gani wani abi kamar daidai ne in kika ɗauki kubule kubule tauyewa ce alhali macen da take kubule wata sutura ma ba a mata wata abinci ma ba ta samu mace an hana ta ta yi aiki ta samu diplom ta samu matsayi ko ko macen ka in ta samu matsayi ka yi ta tauya mata ka hana ta aiki ka hana ta barci ka hana ta in ta zo wuri aiki maimakon ta yi aikin ta daidai tana gengedi akwai wasu mazan ma da lalle za su isko yarinya cikin aiki da za a yi armin ma tana cin aikin ta amma sai namiji ya furta ya ce ai shi bai son wannan aikin eh, eh. a ci gaba da shi eh. alhali kuma yau gashi ana kokowa cewa mata sun yi ilimi ya kamata su ma su samu matsayi a cikin ma'aikatu ta yadda za su yi a wannan matsayin su ma su ce uwansu mata amma sai ya zama to an ka irin wannan cikas kuma wani lokaci sai ga matan da kansu uwaye sun ba da ƙarfi sun goya ma wannan mutumin baya mu koma a bangaren naki wato maryama kina cikin waɗanda suke ba mata horo kina wayar musu da kai kan cewa su gane hakkokinsu kama a wannan wurin wani irin jin hankali zai kara to ina jin iyayen na sun yi ba da kalamomin da ya kamata ni in taka an huce mhm. eh, kun san gwamnatin mu na nijar tun alif tara da arba'in da takwas an ce droit international de l'homme misali kaman duk kungiya da kake so ka shiga mhm. ka yi wani aiki gwamnatinmu ya yarda da mu an tanke mutanen Nijar mace ko namiji yana da 'yancin ya shiga yanzu uwata ta minister ta haɗi in sake haɗi alif tara da bakwai mata suka fara samun galaba na su samu su shiga takara a na tara suka shiga asambili mhm. wannan duka mu ya kawo shi ana ba da horon ne banda nijar ma akwai kungiyoyi masu zaman kansu da yawa kamar ong ina kamar wasu ong international kamar kwangafen masu kullum tsaye suke suna kokari a horar da mata matan da kansu wasu suna so basu da hanyar yi ne wanda suka yi kuma in suka ce za su ta yi akwai bariyar ake cako suna haɗuwa da tarnaki da yawa da hwari dai daga gida zai hwara in yarinya ce ko ba ta yi lokol ba ko ta yi lokol tana da diplom kabun take samu ta tahi ita ma ta nemi yancinta aikunanta da za ta yi a gida ya bambanta da shi da namiji tun da a cikin horo ne yake deja an bambanta tun daga gida wannan aikin na mace ne wannan aikin na namiji ne shine mace ita deja an saka mata tarnaki da yawa tun daga wajen uwaye sai ta yi wasu aikuna kan namiji shi tun da sai ya yi wanka ya ta yi ya yi wajen awa biyar a waje ita lokacin ne za ta samu ta huta banda wannan ko da ta samu aikin ta yi armi tarnakin yana biye da ita tunda in babu aihuwa akwai matsaloli kashi-kashi na zamantakewa mhm. wanda in ba ta yi ƙarhin hali ba ba za ta iya huce su ba mhm. yau ni sai in ce yawanci duka mata mu da kanmu mun sa ma kanmu tarnaki kabin ma wani ya sa mana tarnaki me yasa mhm. saboda in ka yarda ka ce kai mace ne kuma namiji dole arme farilla ne a gare mu za ka yi arme ƙa'idodin arme daban ƙa'idan aiki daban tun da mun san yadda tahiya take namiji dai yau duk an sani an ce namiji ke ɗaukar nauyin gida amma zaman yau da gobe ya sa da nauyin gidan namiji bai ya iya ɗaukar duka mhm, kenan dole sai mace ta tallafa mhm, mhm, mace ko da ta samu horo in bata samu hanya ta je ta yi aiki ba ina za ta iya tallafawa kenan gashi nan ta samu horon amma aikin gidan ko ko wajen harkan aihuwan da ta yi da yara ko kuma ta ta yi aikin ma mijin abubuwan da yake dora mata saboda wani kananan kishi ko kuma saboda wasu kananan abubuwa da shi ya kamata ma ya ma kanshi amma dole ita sai ta yi kenan shi ne yake sa sai tarnaƙin yayi yawa mace kullum ya kamata ta je gaba amma wa'annan dokokin sharuɗoɗin za su sa kullum dai tana da gehe sai ta dinga sarewa ko kuma wata kullum tana da ma diplom in yawancin matan sun hima mazan su diplom amma kullum in ta huta wajen da yake bisa sharaɗin namijin take tana tsoron wasu aikin mata neme su ko da ta samu aikin ta san lokacin da ya kamata ta sabka yau mace akwai matan da su ne chef de service amma in lokaci kaɗan disaktor ina yayi bata sabko ba wani aiki ya kama ta ha magaruba ko lishai to wallahi ko ba a mata magana ba a huska za ta gane shi in ya zamanto yau da gobe ne tana yiwa tana da yawan renew a biro to ko ba a mata magana ba irin wannan za a rinka maka abubuwa ƙanana kanana ne wanda <laughs> bayya ba a magana amma ka san ana kuntata maka kuma baka isa ka yi magana ba tunda aka yi za a ce maka ai dole mijinka ne sai ka bi to ba bin ba ne matsala mhm. za ka bin aiki yana son nutsuwa mhm. tunda komin ilimin da gare ka in hankalinka ba a kwance yake ba ba za ka iya tahiya ka yi aiki daidai da namiji ba tun da kai deja a gida ga harakan ko da kana da mai aiki ta yi abinci sai ka zo ka diba sai ka zo ka gyaggyara duk dai abubuwan mata akwai da ke ma sun sun sun ba sa ce ma akwai su amma wannan duka kayi ka zo biro mhm. ka san da ka yi abubuwan da ya kamata yi ka zo biron ma an yi maka wani tarna in kai maimakon ka dibi takardunka ka ci gaba cikin aiki lissahi kake <laughs> ka koma menene zaka kwatar don ku shi ne ya sa ni abun da zan ja hankalin mata mu addinin mu ɗazutan tita ta ce addinin mu yana da ƙarfi sosai kuma a Nijar mace saboda addini ne wasu abubuwan ba za ta same su ba me yasa saboda in dai ka huta ne ka je ka nemo ƙa'idodi adda koi a wajen aikin akwai shi a mhm. cikin hanyar akwai shi in ka biye mishi sai ka ce aikin ma ka wasa amma sai mace ta yi ƙarhin hali ka mm-hmm, mm-hmm. yau mata da yawa sun yi dekuraji ake cewa kaman sun sare mm-hmm. saboda abubuwan da ake gaya musu ba tare ma da sun yi lissahin shi shi yasa sun yi sun yi nadama wata tana so ma ta je ta aiki don ta san inda take aiki yalla ita kadai ce mace sai abun ta zamanto bata ba da karhin gwiwa ba ta tafi wata alorke in ta yi aiki na yalla za ta samu ci gaba za ta samu jagora amma ba ta iya tsaya ta yi tunda za a ce kullum ita tare da mazan take ba mazan ta mijinta yana gida ko kuma can mijin nata za a rinka ta abokan sun zo gida kai mijin hajiya ne ina take tana biro in siyasa ne take tana biro politik kenan kai ne mijin hajiya ana tsakulan shi da haka da haka sai ya zo ko ya ya tire mata ko kuma ya kawo wata kishiya da za a ce in baka sake armin ba kenan kun san ko tsakanin mu mata an aka kawo wata an raba miki hankali in kuma ba a kawo watan ba shi kullum tun yana yarda da abun da ake an ce mishi mijin hajiya yau an ce mishi mijin hajiya gobe kenan a jibi mi zai yi duk abubuwan da ya yarda tun kuna kina yan mata ya yarda kin ya kawo ki yau kin kin aihoha eh kin yi diya deja kin saba da yin komi mhm. yanzu za a fara sa miki tarnaki yau a ce miki kaza ga gobe a can kai har aikin ma ki ji wai ke wai aiki in kin haza sai ni shi kuma alhali ba zai iya miki abun da ya kamata yayi ba wani namijin ba zai iya saya miki kowane wata ba ma zanin atanwa ma guda dai ya baki ya ce ɗarma ke mata da yawa yau su suke ma kansu sutura yawanci duka to in mace ba ta yi aiki ba sai yaya tun da an san yadda ake babu uwayenka mu duka uwayenmu kowa yana so dan shi ya girma ya tallafa mishi miji ya zo ya sa maka kungu ka samu ilimin kana tsoron ka je ka aikin ko ka je aikin ma kana tsoro hankalinka bai saku ba kai ya ka zo ka kula ma uwayenka balle ka kula ma kanka kai ma kai wani abu ka shi yasa kuke ga a siyasa yau yawancin mata duka a siyasa gurhwane suke ko da yake zuciyarsu yana son yi amma halin aje aje a yi abun ya gagara tun da namiji ko min kudinki namiji shi yake hudu in yace kake huta yanzu bai yarda ba dole ki zama sai ki dawo ki lallaba dole <laughs> madalla mhm. cikin bakin ki madalla ajiya hawa wi ina so yi mai magana mhm. guda da bata gayi mhm, ba ko ma namiji ya dauki nauyin ki ko ma kina da arzikin ki na kanki ya kamata ki sa hannu cikin bunkasa kasanku ki sa hannunki kikin yaki da talauci na al'umma kenan da muna aiki ba saboda arziki kadai muke aiki don bunkasan kasa muke aiki eh madalla hajiya hawa mm. yanzu akwai wasu mata waɗanda kahimma himma a ce kina kuka yau da mijinki ko kuma da wani namiji da kuke aiki ruwa yana samun tarnaƙi matan da kansu su ne ke sama ayin uwansu tarnaƙi akwai mata diya wanda mun sha muhawara da su sun sa kamar irin wannan misalai kamar a wannan bangaren ku a matsayin ku na mata da kuke cikin da kuna cikin ma'aikatan na gwamnati kuna da matsayi nan gurin kamar wani irin jan hankali za kuma su matan ko kuma in ci wani irin tsokaci za kuma bisa wannan mata da kansu ne suke danne wani lokaci su hana 'yan uwansu matan masu yi gaba wannan kai sai wannan maganan da kin kawadi gaskiya ne cin kawadi mata da kansu suna ma 'yan uwansu mata tarnaci suna yi suna gwadi kishi ga dan uwansu mata kawai mutum bai mici ba komi saboda kishi kana ma da uwanka mata tarnaci e, eh, yadda nake so a jayo hankalinsu su daina yin wannan tarnacin kuma a hudda gidana inda mutum zai kai kara ya in yan uwarta ya yi mata tarnaci da a kirayo ta a jakunanta duk inda mata ya gamu ko ina wannan matsalar na akwai shi hannu wani bi ma ina cewa shakafa muna cewa a kawo mata cikin gwamnati a sa mata gaba wani bi in ka ga halin da dan uwanka mata ya yi maka sai ka ce kai gara ma a ce namiji ne kamar misali sai suna suna gwadi kishi ka ba dan uwanka mace ba komi a aiki ya gama ku sai ita da ta ganci ta ga kishiyanta kuma ku ba guda ba wurin kwanan ku ba guda ba kawai saboda matsayin da ke gare ki saboda matsayin da ke gare ki mm-hmm. kawai kuma wanda akwai wani hali da nake so mata su sauya dan uwanka ya zo bisa masauyi ka ji daɗi inda uwanka ya samu mace ke ke kin ka samu ki kama mishi ta ci gaba amma kake ke a wance bai kamata ba da matsayin ga inda a ce ni ce wurinta ba a kawo mutane duka gaba da ya bisa matsayi wanda Allah ya kawo kawai mu kama mishi mu bi bayan shi shi ne nake so in gai. Madalla, eh uwar gidan sarmai Halima, shin a game da wannan wani irin ƙari zuku muna? a game da irin wannan abun da ke faruwa wanda ya kamata a ce mace kin samu matsayi na ƙasa da ke su kama miki ki ƙara bunƙasa amma sai ya to na ƙasan wannan su ne su ce ƙoƙarin mai doki ƙasa kuma. to a gaskiya wannan abu ne da yake ci mutuwa a ƙwariya. duk taron da muka yi sai mun haɗi kin gani in na ba da misali bisa kan madan bayar madan bayar ba maza ba suka yaƙe ta mu mata mu muka yaƙe ta kuma mu ma anhwani a kai da mu yadda na ga miki mu jahilci waya mu kanta cikin kai subhanallah jahilci ne zunzurutu he daga baya ne akai kada na sani cikin wai ba wani bi ba cikin dan nayi niyya ba bane yi keta ne cikin ban san ba yadda gaba za ta kasance shine akai ketar da akai ba a san ba gari ya waye mata su zo a ci amfaninsu in kika diba matan ga da ke asambili ai lokaci zuwa lokaci ana, ana zuwa ana hira da su akwai kungiyoyi masu zuwa suna ba su horo yadda za su yi magana cikin mutane yadda za su yi komi da komi akwai masu musu misaji akwai mace minista lokacin da ta yi minista wallahi mijinta in ta zo gida babu irin masiwa da bata gani har ya kai da sa in ta zo ma'aikatanta ma bata so ta bude ido ta gansu dan dai ta samu wannan bare ma bare ma an maza ne kawai he take ganin kamar shi wannan mai ta mata mhm. kamar shi take gani har ya kai tun tana tana boyewa har ya kai ta bayyana ta samu mutane suka yi kahira da ita aka ana kwantar mata da hankali har da ya kai lokacin da ta sabke wannan yauni to kin gani cikin irin wannan muna da ma'aikata masu wajen abin da ya shahi kwakwalwa psycholog mhm. in mata suka zo da irin wannan matsalolin muna tura su su yi hira da su mhm. su kwantar da hankalinsu kuma wani bi ke ma in kika zo da matsala in muka gaya miki da wata matsala sai ga ke taki mai sauki ce ko ko in muka gaya miki hallo wata matsala sai ga ashe ba ke kaɗai ba ce to wani bi kai da kanka ma cikin hira zaka samu maganin matsalarka a cikin hira ka ci ai in nayi haka yo shi kenan sai ka samu ka ciwo kan matsala to haka nan tahiya take mu muna hira ba ko ba, ba komai bane muke da masaniya kan shi tunda mu ma muna koya ga wasu su ma suna koya gare mu amma a gaskiya kullum a ce bari a je gwamnati ta bari a je gwamnati ta shin gwamnatin su wane ba masu muzguna mun bane gwamnati <laughs> eh ka kai kanka wurin mai bulala ka kai kuka gidan mutuwa eh kana ne muke kai ban da ci a mutuwa saboda mutuwa muna amma dai mai sha ɗaka mai sha ɗaka ya kaje kuma ka kai kanka gare shi kenan ka ce mi yo aiko hajiya akwai mata kamar wakilai wanda suke a cikin majalisa da sauran wurare shin kuna tuntuɓa su idan irin wannan ta samu ana kai kuka wurin su a tattauna shi ne na gaya miki nace suna zawa sosai ma mhm. suna hira da mutane suna waya wa'ansu har suna zawa su ma suna tambaya su zo gidanka ka yi zamna kamar yadda ake hira haka a yi zamne ga matsaloli wani bi su ma a cikin hira za su samo wani ce miki samu samo ma kansu eh, su ciyo mafita su ciyo kan matsala mhm. to amma duk da haka nan kin gane akwai wasu abubuwa game da al'adunmu suke addini ya ba mu mu ne ba mu sani ba yanzu ne kan mai waye muke zuwa makaranta da ai makaranta ma ba arbanin ka kaji sai a ce mace gida aka yanda al'ada yanda al'ada ta zamne mu mhm. tunda kin ga wani kubule wani mai da al'ada ce al'adu ne sai ya zamanto mu da tahiya ta zo sai muka gama da al'adun namu da addinin mu maza suka diba wanda zai gyara su sai suka gangama wuri guda suka samu a ciki suka samu tarnaki to kin gani haka nan tahiya take amma yanzu masha Allah mata da suna karatu suna samun mafita suna ganin abubuwa da yawa tunda yau mata an suna cikin wata matsala menene mm-hmm. hawa kina huta kina gani yanda yaran mu ke bisa titi jama'a garin addini musulunci garin musulmi a ce daga karhe shidda ta yi ta yara ba kuma ba garin ya mai kadai ba mhm, mhm. a ko yace ce mani shi galmi yake ya ce hajiya kuna iya zuwa wajen galmi wajen malbazu ku gani ya ce yara ƙanana ta wannan hanya ce kamata mu mu tashi tun yanzu mu yaƙa yaran mu mu gwada musu hanyar samun tarbiyya da horo mhm. mu gwada musu hanyar samun ilimi yarinya in ta samu ilimi tana tana samun incin kanta duk waɗannan yaran da kika gani wasu ba su yi balakwal sun yi ba ta yi ba nisa sun huta ba su san ba incin su tunda mafi yawa duka iyalansu suke neman ma abinci wata yarinya kaka ta ce wata gidan mu me za a ce inda ne kuka zo kuka ajiye ni anan ba dole bane sai kin ci da in gidanku kowa ya je neman mahita amma in yarinya mai ilimi ce yarinya ta kai lise ka ce mata ta je ta ba da kanta don ta ci da wani ta san incinta ta san inda za ta ta kwato incinta to yanzu mu mu karkata akalan mu ta wajen mu ba da karfi na gaya muku mata kaci hamsin da ɗaya da ɗugu biyu cikin al'umma miliyon ishirin ta Nijar. Mhm. kenan yau mata in muka huto wallahi akwai abu da yawa za mu kwatan makamu madalla hajiya da fatan dai mata wato za a kula tun da fa aka ce sai da ruwan jiki kan jawo na rijiya dole ne su nan yaran sai an ba su damar su samu horo sannan za su ki matsayin da ake so sannan kuma idan suka samu wannan matsayin su ma kuma za su ceto na ƙasa gare su shin muhawarar tamu ina ganin cewa dai ta kusan zuwa ƙarshe wani irin shawari ne ke gare ku domin a dama da mata cikin manyan ma'aikatan ƙasa ya zamanto matsayin nan da ke gare su ya ƙara bunƙasa ya ƙara ƙaruwa wato wal gidan sadu hawa ta ma'aikatar ministan cigaban ɗaya mata to madalla shawarwari da ke gare mu mhm. domin a dama da mata cikin manyan ma'aikatun kasar niger shine za mu ce wa deja akwai mata da mata sun taka su yi rawa an gani mhm. an ba su lambar yabo sauran mata su tashi su gwadi sun iya su gwadi sun iya sannan ne za a dama da su kuma su keto su su kwaco hacinsu tun da haci ba a baka shi sai mu tashi saye mu mata cinciya darmi guda mu kwato hacinmu yadda na gaya muku saura sun yi an gani sun samu lambar yabo ma mu bayan su gwadi sun iya sauran mata kuma su tashi su bi bayan su kama musu su kama musu mun gode wato hajiya maryama kalu wani irin shawari ne ke gare ki don ya zamanto cewa wato adadin na mata a cikin ma'aikatu ya karu ya bunƙasa to ni abin da na gani dai da matan da ke cikin ma'aikata da suke da matsayi mm-hmm. su kama ma su. baske zai ka ga mace tana da matsayi cikin ma'aikata tana iya tallafa wata ta zo wata ta kusa ma retret wata kuma tana da hanyar ta kawo wata mm-hmm. amma sai ta dibi ko wani kyau ko wani ƙwarjini da in waccan ta zo yalla zai rage mata sai ta daɗe hanya shi komi allah ke ba mutum eh. duk abin da kake tsammani allah deja ya kurta maka shi kenan wani dan adam bai ya iya hana maka shi mm-hmm, mm-hmm. ni abin da na gani mata mu da kanmu sai mun ki kanmu sannan wani ya so mu in muka ƙi kanmu ne kin kai sai mun tashi mun yi aiki kamar ban masan kanmu tun da yau duk abin da za ka yi in kai da kanka baka tashi da kanka ba wani ya zuwa ya kama maka kenan mata yadda aka ce mu huce kashi hamsin cikin ɗari ya kamata in ko ga program in eh, president da ya ce har shekara goma sha shida mhm. da ya hau da hwari mulki har sha shida gratuite 'yan mata su samu su samu ilimi ba don banza ba paske an san da kasan, mata sun yi yawa kuma su ne arzikin gobe tunda mace ita ce dai gida ita ce waje in aka tallafa mata da ilimi da horon gida paske education na école daban instruction ake ce mishi mhm. horo kuma na gida daban tarbiya ta daban in biyun suka gamu yaro ko bai samu tunda ba dole sai mutum ya zama functional in gwamnati ba yau in ka samu horo kana da ka na aiki kana iya kokari da kanka ka fara kaɗan kaɗan ba dole ba a ce rana ɗaya ne za ka zama kai ma babban ma'aikata kana iya fara kaɗan da kaɗan kaɗan tun daga gida ma in kana so aiki yana ci gaba yana ci gaba haka kai inda kai ma za ka taimaki wasu tun da an ce taimakon ƙasa ne kowa zai taimaka ma na kusan shi mhm. kenan 'yan matan da matan duka sai mun kama juna a hudda zancen kishi kananan kishi wani kananan son rai a hidda shi a koma ga aiki tunda da harkan da yanzu kuke gani mata wasu suna kokarin su ce ai kota kana nan zamme zancen kota suke yi kotan ma sai ka yi kokari in ba yi kokari ba ai kotan ma ba a baka shi kenan komi yana son aiki ka gwadi aiki ka gwadi zarumci ka gwadi son rai tunda mata yau yawanci duka gaskiya son rai yasa ba a samun ci gaba son rai yasa sai a ce a ah, saboda mace ce ai ko mace ce ai kowa ya san gaskiya in ka yi aikin gaskiya ilimin ka shi ke baka shi zai baka kenan bayyayuwa ka ce kai dan kana da diplom dan kana da kai kana mace zaka dauki wannan eh, eh, abin ga inda darajar da Allah ya baka saboda mace bisa kan shi ne za ka yi kwanto ba bisa kan aikin da ka koya da kyau ba ka yi shi kenan ni jan hankalin da nake ma mata su tsaya bisa gaskiya bisa gaskiyansu bisa kan aikin da ka iya yi in ka iya yin aikin ka dole za a san da ka iya yin shi in kuma baka koya ba ka yi diploma yawancin 'yan mata da matan ma duka yawanci sun yi aiki sai a ce stage in ba an bani kuɗi ba banna zuwa stage koyon aiki ne za ka mm-hmm, mm-hmm. in dai wurin ba wani kilometer wani gari zaka ba cikin gari zaka ka kokarta yadda aka biya maka ekol ko yadda gwamnati ta ɗauke ka nauyi kai ma in ma wani yan ƙananan aiki ne kuna ga da gwara suke mm-hmm. kowane yaro cikin kwanje ko yana da wani ɗan sana'an da yake samu ɗan kuɗi mun kuma sai mu ce kawai na yi diplom ina da master ina da doctora sai gwamnati ta kiraye mm. kana iya kokarta kai da kanka ka nemi stage ka koyi aiki yau ku ga yadda in na ɗauki misali ekol in likita mhm, da mhm, yawa mhm. a garin nan sai ka ga yaro ya ta yayi shekara uku ya samu diplom amma ba zai je ya koyi ai ko kyauta ne ko wanke kurji ne kyauta ka je ka koya ko sa magani ne kyauta ka je ka <laughs> koya in ka koye shin a ɗan gida ko wani ba da magani ka koya da kyau tun da can teori ne kai a ekol ba kai za amma sai ga mutum ya zo ya ce shi diplom gare shi ya yi shekara uku yana lakol sai ya zo ya yi shekara goma yana kwance ɗan abun da ya koyo a teorin ya mance mance shi yake gobe in aka ce ana neman ma'aikata a zo a rubuta tabuwar mhm, mhm. nigerian ban ma son karatu ban ma son lecture <laughs> <laughs> don ku shi ne a kayyade dai uh-huh. mutane in suka koyi aiki su je mhm. ko babu kuɗi na stage a koyi aiki a kware madalla eh, mun gode sosai hajiya maryama wato magana ta ku ta ƙarshe hajiya halima sarmai wani shawari ne ke gare ku domin a dama da ɗiya mata a cikin ma'aikatun ƙasa wato adadin nasu ya ƙara hauhawa ya ƙara bunƙasa to shawara ita mhm. kin gani yannan mu da suka zo sun wuce sun yi iyakar ƙoƙarin su mhm. mun sun mun zo ga mu muka zo abu guda nake so mhm. su yi tarbiyya yanzu kin ga ko taro ake in yara suna zamani wallahi in ka zo hawa su tashi su baka wuri ina tahiya za ta yi tahiya shi yasa kin ga da take cewa wani bi in ka zo wurin aiki in ka zo wurin aiki ka ga latijuwa kai kanka ƙasa ko uwarka ce ko yakka ce ko kakakka ce kai kanka ƙasa komi za a sa ka kai mm-hmm. tagwalawa in aka kai su koyan dimki har kashi ake ba su kai dai ina ruwanka a mm-hmm. ƙarshen ta ka iya dimkin ka ka samu abin da zaka huda kanka mm-hmm, yaro daga ka mai magana ya fara maka tsoki a ƙarshen ta gobe zai maida maka ji ba har an yi dambe kenan muna so a bi hanyar tarbiyya mhm. in aka yi tarbiyya suka zo za su koya in suka koya gare mu riba ta mu duka ce ta take gaya mini muna hira ta ce mini wadda magaba ce tasu di yarinya ce mhm. to in ta zo ta ce mun hajiya wata rana kamar rajuma a rajuma a karye ɗaya ake sabka ta ce mun wani bi rajuma a he karye biyar ko shida muke sabka amma dai da zaran kai dan latti mm, mm, awa guda ba ta san ba cikin wani uzuri kake he ta fara maka faɗa mm. shi kuma rayuwa in ka sa latija gaba kana mashi faɗa dole abin ya so same zuciya <laughs> amma ka zo kaman a ganin ku hajiya a takaice ne ya kamata a yi don ya zamanto an samu kaman adadin matan da suke da suke cikin ma'aikatun kamar sun kara sun ci gaba kuma ko kowace ya kamata a ce ni <laughs> ke ko kota da ake ta ni kullum ta nake mamta ni ban yarda da kota ko ta da aka yi shi kawai aka liƙa ma mata ko ta aka ce lan ule du dis kenan tana iya buga maza tana iya buga to in aka zo kenan inda babu mazahi a ce kota kenan me za a yi adibe mu da kota kotan miye ake ni da shi kenan kota ta mu duka ce mata mu za mu yi mu yi ba kan je ba an samu yan Nijar a Naza. Mhm, ko. Kota ya kaita? Ai ba kota ya kaita ba ilimin ta ya kaita. muna da mata masu basira mathematician physician muna da mata masu ilimi sosai mm-hmm. amma tun gida ake tauye su ke kina iyawa ke ina ke ki ki kara da maza ina ke ki wane ne alhali ita kuma aka hau fagen daga ta haɗar wani namijin ta wani namiji madalla mun gode sosai wato ina ganin cewa duka duka anan da muka zo ƙarshen muhawarar ta studio kalangu cewa da ta tattauna akan bunƙasa matsayin mata a cikin ma'aikatu na gwamnati kun saurare mu tare da wato ban hannun uwar gidan sarmai wato cewa da halima wadda take a ƙungiyar kwangafen da kuma wato uwar gidan mutari cewa da maryama kalu ita kuma shugaban ƙungiya mai zaman kanta muryar mata sannan kuma da uwar gidan sadu hawa ta ma'aikatar minista ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kuma kariyar yara a madadin su wato kun sare mu can a bangaren riji tele wato tare da mustafa ayuba da kuma kadiyar cambiano da shi ya haɗa muna sauti baki ɗaya muke ce muku mu kasance lahiya sai wani lokaci insha Allah.